الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda ya zamanto majalisi na ɗari da goma sha biyu kenan da ake yi a wannan masallaci mai albarka a cikin kuma wannan littafi mai albarka riyadu salihin wanda a dan uwa malam jafar allah lullube shi da rahamarsa ya assasa shi ya yi majalisi ɗaya bayan ɗaya haɗari da goma sha ɗaya a wannan waje muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya iya adadin waɗannan majalisai da waɗanda za su biyo baya su zamanto haske ne gare shi a cikin kabarinsa da ɗebewar kewa a gare shi a cikin kabarinsa da kuma hujja a gare shi a wajen allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama da kuma ya zamanto ƙari ne ga darajarsa a cikin aljanna kuma ci gaba da zami da wannan karatu muna fata allah maɗaukakin sarki ya sanya shi kuma muna roƙo ga allah ɗin da ya sanya ci gaban mu da zamu yi da karatu a nan wajen ya zamanto sadakatun jariya ga ɗan mu malam jafar allah ya gafarta masa to kamar yadda malam abdullahab ya yi bayani akan muhimmancin wannan majalisi da yadda ya faro da kuma ni da aka kallafa ma aka nemi na zo na ci gaba da wannan majalisi ba don wai ni ne na fi cancanta ba sai dai kawai kyautata zato da yan uwa suke yi a gare ni kan zo in jibinci wannan karatu a ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni ya bani kyakkyawan niyya kan in ci gaba da gudanar da wannan karatu har mu sauke wannan littafi mai albarka kuma kamar yadda ya faɗa dangane da uzuri saboda sha'anin tafiye-tafiye da sauran a nauye-nauye abinda ya zo ya gitta na nauyi insha Allah ga malam yana nan wannan littafi mai albarka na san tun da aka fara karatun su kun ji labarin wannan littafin kuma tafiyar da kuka yi musamman waɗanda aka fara da su har zuwa yanzu za su san irin muhimmancin wannan littafin hakika ɗin dausayi ne ga salihan bayan Allah idan mutum ya je dausayi musamman wato ba za mu fahimci ma'anar dausayi ba sai mun wato halarto da rayuwar larabawa yadda suke rayuwar larabawa sun rayu a hamada da ba noma ne ake yi ba an dogara da a wato dabbobi na gida raƙuma da tumakai da awakai wanda su ne ake shan nonansu da madararsu kuma a ci namansu saboda haka kowa kokari yake ya sami inda zai ya samu waje wanda yake mai ni'ima da zai sanya dabbobinsa su kiwo a wajen don haka idan ya samu waje wanda yake mai ni'ima shine ake ce marauba dausayi mai ni'ima to wannan abin ba abin da ya kai shi kima a rayuwarsu to wannan littafin ya yi shi ne wato ga cewa duk wanda yake so ya zamanto salihi ya samu wato farfajiyar da zai zo ya rinka kiwo ya dawwama a ciki da ba zai yi gurin ya fita daga ciki ba to ga dausayi ya bashi ba dausayi ɗaya ba shi shine littafin riyadu salihin to hakika tafiyan da aka yi a cikin wannan littafin waɗanda dukkan mai tunani mai tadabburi mai kuma komawa ya maimaita sauraron darasin da malam yayi zai ga irin wannan kuma zai fahimci albarkar da ke tarin albarka da ke cikin wannan littafin wannan littafin wanda ya assasa shi a ba ma tsarkake kowa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma yana daga cikin bayan Allah da aka yi musu ake musu kyakkyawan zaton ikhlasi da gaskiya tare da ubangijinsu imamun nawawi rayuwar da ya kaɗan ce kusan rayuwar kusan shekarunsu ɗaya da malam jafar shekara arba'in da shida shi ma ya yi a bayan a duniya kusan kamar shekarun malam jafar kenan ashirin arba'in da shida zuwa arba'in da bakwai shekarun malam jafar to haka imamun nawawi shekara arba'in da shida ya yi a bayan kasa. amma yau littattafai da ake karanta na imamun nawawi a majalisai allah ne kaɗai ya san iyakarsu ga dai na hadith da za ka samu a kowace makaranta ta dare da ta yara da kowane majalisi da za a fara karatun hadisi sai ga an fara da arba'u na hadisi ga kuma wannan littafin riyabu salihin za ka samu masallatai ɗaro dubunnan masallatai a cikin duniyar musulmi gabas da yamma kudu da arewa littafin nan waɗansu a karanta shi tsakanin magriba da isha kamar da muke karanta shi waɗansu kuma bayan sallar la'asar waɗansu bayan sallar asuba to wannan ba wani abu bane illa albarka wanda ba wanda yake sanya wannan in ba Allah ba to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suka yi masa shaida bawan Allah nan da cewa mutum ne mai tsananin ikhlasi za mu ci gaba da karatun insha Allahu kuma da fatan littafin ya wuce rabi da kaɗan ya wuce rabi da kaɗan littafin saboda haka insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu ƙara sashi ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa mu akan haka ya kuma sanya karatunmu da darasinmu ya zamanto khalisan liwajhillah ya sanya albarka a gare mu baki daya yana cikin kitabul fada'il ne wato littafan da suka zo a kan ayyuka na falala a karatun ƙarshe da malam yayi ya tsaya a babu fablil adhan babin falalar kiran sallah saboda haka za mu tashi a babu fablil salawat babu fadli salawat babi da ya zo a kan falalan salloli as-salawat ya kawo shi da sigar jam'i domin sallah iri-iri ce akwai sallolin farilla as-salawatul khams akwai sallolin nafila su kuma sallolin nafila din akwai waɗanda suke mu'akkada hmm, kamar irin su wanda ake waɗansu malamai suke ce musu su a sunanul wajiba kamar yadda yake a cikin istilahin malaman malikiya kamar su sallar idi da salatul istisqa da sallar roƙa da sallar kusuf kamar raka'atai fajir da witr akwai kuma as-salawatu ratiba wanda ake lokutan sallah wanda ake a lokacin kafin sallar farilla da bayan sallar farilla akwai kuma dawatul asbab masu sababi kamar in kashi shiga tahiyatul masjid da kamar in kashi in kayi dawafi wannan duk saboda sababi ne ko in kayi alwala ka kai sallah raka a biyu kamar yadda ya zo a hadisin bilal wannan dukkan su ana ce musu gawatul asbab akwai kuma annas annawafilul mutlaka sallah ta nafila mutlaka wadda ka yi kawai ka rinka yawaita salloli a lokacin da aka halatta sallah a ciki to shi yasa ya jama'a su mm. amma in aka in aka yi la'akari da hadisan da malam ya kawo sai ga abin da yake nufi da as-salawat nan as-salawatul khams salloli guda biyar domin su ne ya koro hadisan da suka zo da falala a kansu ba yana magana akan falalar mutlaƙin jinsi na sallah ba ne a salloli na farilla wanda allah maɗaukakin sarki ya sanya su ginshiƙe na biyu daga cikin ginshiƙen addinin musulunci qala allah ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce inna salata tanha anil fahsha'i iwal munkar wannan juzu'i ne na aya da ke cikin suratul ankabut da allah da allah ta'ala yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يتي إن الصلاة تنهى عن أتل ما أوحي إليك من الكتاب كي تلاور أبند أكي وهي أجريك للتافي القرآن وأطم الصلاة عيد صلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونم بمنزلة التعليل واتوك سيد صلاة دومني ذاك سيد صلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دوم للي يتسلى tana hani daga alfahsha da kuma almunkar alfahsha shine ashani' min al'amal mummuna daga cikin ayyuka wanda kowa baya son sa tun a cikin jahiliya larabawa sukan kira zina alfahsha saboda kowa baya son ta ɗabi'a dan adam Allah ya gina shi akan baya son zina to wannan ana nufin dukkan ayyuka da suke wato miyagu na asha wanda za a ce wa mutum tir Allah wadaransa to shine alfasha Allah to sallah tana hana wannan wal munkar da abin da yake wato shari'a ta ki shi wato ma'ana ita sallah daga cikin wato Allah ya sanya ta haka ɗabi'ar ta take wannan sifa ce lazima ga jinsin sallah cewa tana sanya mai yinta ya hannu daga aikata alfasha da almunkar shi yasa aka ruwaito daga sahabbai daban-daban waɗansu riwayoyin ba su inganta ba waɗansu sun dangana riwayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta inganta ba abin da ya inganta shine magana Abdullahi ibn Mas'ud man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala yazdadu min Allah illa bu'da wanda duk sallarsa bata hana shi aikata alfasha da munkari ba to baya karuwa da wani abu tsakaninsa da Allah sai nisa wato in dai kana yin sallah amma ba ta hana ka alfasha da munkari ba to sallar taka da ƙara nisan taka take da Allah domin ya kamata ka binciki sallar taka shi yasa a cikin hadith wanda ya inganta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi wani mutum ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna fulanan yusalli bil-layl wa idha asbaha saraqa qala tanhahu ma taqul yace ya rasulullah akwai wani akwai wani ba ambaci sunansa ba wani yana sallah da daddare amma idan gari ya waye hmm, sai abin nan sai ya kama sata barawo ne in gari ya waye da daddare kuwa sai waye ke a cikin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda ka faɗa yana yi ta sallar za ta hana shi za ta hana shi wato in dai da gaske ne sallar da yake yi din ha in dai haka yake kamar yadda ka faɗa cewa daddare yana kwana sallah to zai hannu daga yin sata ne wannan ita ce ɗabi'ar sallah cewa idan dai mutum yana yin sallah din da gaske irin yadda aka faɗa shi sa al-hafiz ibn kathir yake cewa abinda ake nufi da as-sala a nan wajen wato sallar da ta cika sharuɗanta da farillanta da sunnoninta to ita irin wannan sallar ita ce take da wannan ɗabi'a za ta hana mutum aikata alfasha da munkari wa ammal ahadith da hadisai kuma ya fara da hadisi na farko a wannan babi wanda yake shine hadisi na dubu ɗaya da arba'in da biyu haka yake kuma a nuskar ku tahqiqin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ina jin daban ne wanda shi malam yake bi tahqiqin Shu'aib Al-Arnaut akwai bambanci a cikin tarqimin kuma na nemi tahqiqin Sheikh Nasiruddin Al-Albani a maktabata ina da shi amma ban gan shi ba saboda haka wannan tarqimin na Shu'aib Al-Arnaut ne ya kamata ya zamanto ina jin bambancin na yawa dubu da arba'in da tara hadisi na 1049 domin bambancin bambancin bakwai ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah abdurrahman ibn sahr ad-dawsi Allah ya yarda da shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل, فذلك مثل الصلوات الخمس yamhu Allahu bihin al-khataya muttafaqun alayhi Abu Hurairah yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aytum ku bani labari law anna naharan bi babi ahadikum da a ce akwai wani wata korama kogi wanda yake gudana bi babi ahadikum a kofar ɗayanku a kofar gidan ɗayanku yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat a kowace rana yana yana wanka a cikin wannan kogi sau biyar hal yabqa min daranihi shay akwai wani abu da zai saura a daudarsa daudar jikinsa akwai wani abu na daudar jikinsa da zai yi saura qalu la yabqa min daranihi shai suka ce babu abin da zai saura na daudar jikinsa qala fadhalika mathalu salawatil khams to wannan shine misali da wannan shine misalin salloli guda biyar yamhu Allahu bihinnal khataya Allah yana shafe kurakurai laifuffuka zunubai bihinna ai bi sababihinna saboda su saboda sallolin farilla wannan hadisin ya nuna mana abubuwa na farko dai falalar salawatul khams kuma aka tabbatar da wannan falala ta uslubi daga cikin uslubin alqur'ani da sunna uslubin darbul amsal wa tilkal al amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al waɗannan misalai Allah yana kawo su ga mutane amma ba wanda yake hankalta sai malamai sai makaranta sai masu ilimi shi yasa ake son ai karatu saboda da shine za a fahimci irin wato misalai da Allah yake buga mana wanda za a yi izina wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina mana yanzu mutum mun san bisa ɗabi'arsa dole sai yayi dauɗa saboda yana fitar da gumi ƙura tana samunsa saboda haka yau da gobe dole za ka ji jikinsa da dauɗa wanda in bai yi wanka ba in ka zo kusa da shi sai ka ji shi yana ƙari in bai yi wanka ba sai in ka zo kusa da shi sai ka ji jikinsa yana ƙari to wannan ita ce wato dauɗa alhishiya wadda muke ji wadda kake jinta kake ganin kuma kamarta to me maganinta wanka wanka shi yasa kaga aka ce wa musulmi su wanka sallar ranar juma'a kamar yadda aisha take cewa mutane sun kasance su suke ma su hidima su aiki a gona su aiki wajen abin nan wajen zuga abin nan a masu aikin karfe su yi saboda haka in suka shigo cikin masallaci ranar juma'a sai ka ji masallacin yana ƙari qila lahum law ightasaltum ya aka ce me yasa ba za ku wanka ban za ku sallar juma'a kaga sau ɗaya ma a ranar kenan wannan akallan da mutum zai yi kenan to idan da kamar a ce sau biyar a kullun za ka rinka yin wanka akwai wani abu na dauda da zai saura a jikinka ce ba abin da zai saura na dauda a jikinka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to haka nan ma akwai dauda wanda yake ba ma ganin ta ba ma shinshina ta amma tana nan Allah ya san da ita ko mala'ikun Allah sun san da ita kuma alamomin ta suna nan a wajen bayan abin nan mutane suna gani domin kamar inda Abdullahi ibn Abbas yake cewa yace inna lil ma'siya la zulumatun fil qalb wa sawadun fil wajh wa dhiqun fil wa rizq wa karahatun fi qulubin nas bi isnadin sahih ibn abbas yake fada yake cewa saban Allah saban Allah idan mutum yana yin zunubi to wannan tana sanya masa duhu a cikin zuciyarsa da duhu a fuskarsa baki da takura a cikin arzikinsa da kiyayya a cikin zukatan mutane saboda haka kaga kenan zunubi idan yayi yawa a jikin mutum zai san masa wannan sifar daga cikin sifofin duhu a fuska to me yake tsarkake mutum daga zunubi daga laifi shine as-salawatul khams kamar yadda idan kana yin wanka za ka tsarkake kanka daga dauda to in kana yin salloli biyar dinnan akan lokaci haka zai tsarkake ka daga alhabaya bayani zai zo akan nau'in hataya da sallah take tsarkakewa kamar yadda za su zo a sauran hadisai wannan kaga hadisin ya bayyana falalar sallah da kan cewar ita ce hanya da take sanya mutum ya samu tsarkaka daga zunubansa وعن جابر رضي الله عنه دقى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام دقى تكن الأنصار صحابة من زمان الله صلى الله عليه وسلم نمدينة وندينا دقى تكن وأن shine muftin madina a zamaninsa shine karshen wanda ya mutu daga cikin ashabul ashab bai'atul ridwan cikin wanda suke bai'atul ridwan na madina shine karshen wanda ya rasu a cikin su allah ya bashi tsawon rai ya shekara 94 shine karshen sahaba shine karshen sahaba da ya mutu a Madina yayi shekaru har 90 90 har da hudu har saboda girma ya zamanto ya makance yana daga cikin wanda ya samu albarkacin istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ran da ya sai raƙuminsa ya ce yana kirgawa adadin istighfarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sai da ya kirga 25 a cikin wannan daren a qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalu salawatil khams kamathali naharin jarin ghamr ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalu salawatil khams misalin sallolin nan guda biyar kamathali naharin jarin kamar kamar misalin wato korama kogi ne jarin mai kwarara ghamrin kathir ghamrin bi fathil ghain ba in ka karanta gumrun ya zama to abinda ake nufi jahili wanda bai taba jarraba al'amura ba gumrun kuma alhiqdu kenan hasada ibn malik yayi ishara ga wannan wannan sa daga cikin yana daga cikin wato albarkar harshen larabci kalma ɗaya ce ake rubuta ta amma tana tana ta da hanyar nutuki har sau uku kuma kowane yana da ma'ana ibn malik yayi littafi da yake ce musu al-musallas ya kawo dukkan kalmomin da suke da wannan ma'ana din ghamrun kathir kenan ghamrun الرجل الجاهل الذي لم يجرب غمر الحقد والحسد to na wanda yake nufi a jarin ghamrin ai alkafir mai yawa ma wato mai yawan ruwansa ala babi ahadikum yana gudana a kofar gidan ɗaya daga cikin ku yaghtasilu minhu kulla yawmin hamsa marrat da yake wanka a kowace rana a cikin daga cikin wannan tekun sau biyar daga cikin wannan kogin sau biyar shi ma dai ma'anar ta daya da ma'anar hadisin abi hurairah rawahu muslim imam muslim abul hajjaj shi rawaito wannan hadith din al-ghamru bi fathi al-ghain al-mu'jama sai maka ya gaya maka ga yadda zaka yi nutukin sa al-ghamru da wato fataha akan ita gal kafa al-kathir kenan mai yawa hadisi na dubu da hamsin da ɗaya وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه دقى وعن ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود al-hudali sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ane masa laqabi da sahibu tuhur wa sahibu na'alai shine mai rike ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam butar alwalarsa da butar tsarkinsa kuma shine mai rike masa takalmansa idan zai idan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai zauna sai ya cire masa takalma fadansa sai ya zira daya a cikin hannunsa na dama ya zira daya a cikin hannunsa na hagu ya tsaya ya zauna yana jiran su daga ya tashi zai tafi sai ya zo ya sanya masa shi yasa a ɗaya daga cikin sahabbai da aka tambi da yazo da wani yazo ya ne masa tambaya ce ni ya za a yi kai mun tambaya wa fikum sahibu tuhur wa sahibun na'alai ga wanda yake ma'abucin tsarkin ma'abucin rike masa wato butar ruwa abin butar alwalarsa da kuma rike masa takalmansa yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimin alqur'ani da fikihu. yana da fiƙihu mai tarin yawa domin madrasatul kufa ga daya akan akan sa ta kafu dukkan shahararrun shahararrun almajiransa su ne manya-manyan limamai da suka kafa ilimin ilimin alqur'ani da ilimin hadith da ilimin fiƙihu a kufa mutum ɗaya har abu sayyidina umar da ya tura shi kufa yana cewa na fifita ko a kaina da abdullahi bin mas'ud wato inda a sona ne in kyale shi ya zauna a madina amma saboda ina son ku da alkhairi sai ya tura muku abdullahi bin mas'ud alhudali daga cikin ah, ah, hudali ne maulahun ah, Allah ya da shi ya ce rajul anna rajulan asaba min imra'atin qubla cewa wani mutum ya sumbaci wata mace wato wanda yake ba tasa ba ya shi yasa ya kawo da lafazin asaba ai wato ya yi tsuwurwurin wani laifi wannan laifin shine qubla min sumbata da yayi wata mace sumbata da yama wata mace abin bai kai zina ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zina maratib ne yace al'ainu uh, al'ainani tazniyan ya faɗi zinar ido da zinar kunne da zinar hannu da zinar kafa yace dukkaninsu wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu to wannan bata kai ita ainihin zinar ba qubla ce sumbata fatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya bashi labari fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayar aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at ka tsayar da sallah a gefen rana a gefe biyu na rana wato shine da farkon rana shine sallar asba kenan da kuma gefen rana na ƙarshe shine sallar azahar da sallar la'asar wa zulatan min al da kuma a cikin sa'o'in dare shine sallar magriba da sallar isha innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafi da miyagun ayyuka wato idan kai kyawawan ayyuka to sai su zamanto sun shafe miyagun ayyukan da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Mu'adh da Abi Dharr wa atbi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha ka biyar da mummuna da kyakkyawa sai ta share ta aka saukar da wannan ayar faƙalar rajul sai mutumin yace ce aliya hadha wannan gare ni ne ni ni kaɗai qala li jami'i ummati kullihim ga al'umma ta ne ga baki ɗayansu dukkansu kaga ta takidi kar ka ɗauki cewa in yace li jami'i ummati ka ɗauka galibin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya takidi kullihim domin dama kullu in ta zo yin takidi domin ta ɗauke maka tawahumin taksis ka ɗauka kan cewa an keɓance waɗansu ne a'a dukkanin dukkaninsu sun shiga ciki wato duk wanda ya aikata wani zunubi wanda bai kai babban bai kai cikin baya cikin manyan zunubai daga cikin ƙananan zunubai to idan yi idan yi ayyukan ibada idan ya yi kyakkyawan aiki to wannan zai share mummunan aikin ya zama to kamar bai yi shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma yayi wannan wasiyar ga Mu'az da Abi Dhar daga cikin wasiyar ta sai ce wa atbi'il hasayyata alhasanata tamhuha tamhuha ka biyar da mummuna da kyakkyawa wato in kai mummuna tunda wannan sifa ce ta dan adam ba wanda zai zamanto baya saban Allah hmm? ba wanda ya zamanto baya saban Allah to karka dawwama kuma kar saban Allah ya toshe maka kofar tuba Karshe shaidan ya ce maka kai ka zamanto dan iska ka zamanto fallasashe ka zamanto munafiki babu alkhairi a gare ka ya sa ka bar Allah ka bar zuwa masallaci ka bar zuwa wajen karatu dan kayi wani sabo idan kai haka shikenan ka shiga cikin tarkon shaidan a'a ka biyar da ita da kyakkyawa sai ta goge ta wannan a wani hadith din da ya zo na wani daga cikin sahabbai ba abdullahi ibn mas'ud ba mutumin da ya zo cewa inni a al-hadd fa aqimhu alayya ya rasulullah na yi wani laifi na haddi ka tsayar da shi a kaina ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru sai aka tashi aka yi sallah bayan an yi sallah sai sake zuwa ya gaya masa sai ce baka yi sallah tare da mu ba yace yayi yace Allah ya gafarta maka zunubanka saboda wannan sallar ta farilla din to shine ma'anar wa atbi as wa innal hasanati yudhibna sayyi'at wato sallar farilla tana kankare laifuffuka waɗanda mutum ya aikata وعن ابي هريره رضي الله na ان sallallahu الله صلى الله عليه hadisi na dubu da hamsin da biyu kenan daga abu huraira Allah ya da shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'a kaffara kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha kaba'ir rawahu muslim ya ce salawatul ham sallolin nan guda biyar wal ilal to ilal jumu'a da sallar juma'a zuwa wata juma'a din kaffaratun lima bainahunna kankarewar zunubin da ke tsakanin su ne wannan yana daga cikin siga ta mubalaga aka kawo maimakon a ce mukaffiratun lima bainahunna masu kanka masu wato rufewa ne masu gafartawa ne masu kankarewa ne ga zunuban da ke tsakani sai aka ce a'a kankarewan ne wato hamma sun kankare sun gama saboda mubalaga sai shine ma'anar wato uslubin a kawo masdar maimakon a kawo ismul fa'il dan a nuna wato cewa abin ya riga har ya tabbata wato sallolin nan biyar da kuma sallar juma'a zuwa wata juma'a din kankarewa ne ga zunuban da mutum ya aikata malam tughshal kaba'ir malam wannan ma ta sharadi ce ta kaidi ce ita ce ake cewa masdariya barfiya ai muddata adam muddata adam kaba'ir wato matsawar dai bai zo ma ayyuka shike suke alkaba'ir manya-manyan zinubai ba alkaba'ir an yi saɓani akan tahdidin su waɗansu amma abinda ibn kathir ya rinjayar shine dukkan zunubin da ya zamanto cewar aka akwai haddi a kansa ko aka yi la'ana akan wanda ya aikata shi ko aka yi narkon azabar fushin Allah akan wanda ya yi ko aka yi masa narkon wail wato wadi da ke cikin jahannama ga wanda ya aikata hmm? waɗannan hadisan da suka wato zurban da suka sifantu da waɗannan a cikin maganganun salaf wanda suke sai an yi sabani mai yawan gaske abinda ibnu kafir ya rinjayar nan a cikin tafsirin in ba kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira wato matsawar salloli biyar abinda suke kankarewa kenan as-sagair ne wannan shine abin da yake ra'ayin jumhurin malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa kananan zunubai su ne Allah maɗaukakin sarki yake gafarta ma wanda ya aikata to in aka ce haka to ya zami da hadisin da wannan mutumin yazo ce inni asabtu haddan fa aqimhu alayya haddi ya hau kaina ka tsaye da shi a kaina ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya tuba ba bai tsayar da haddin a kansa ba ana yin sallah kawai ya ce Allah ya gafarta masa to wannan malamai suke jawabi cewa abinda ake wannan hadisin yana nufin cewa shi a sa sagira ce ya aikata amma shi a sa akwai haddi a kai shi yasa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da haddi a kansa amma kaga wanda suka zo da kabira suka nemi a tsayar da haddi a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da haddi a kansu kamar Ma'is da Al-Qamidiyya da Al-Juhaniya <clears throat> amma wannan yana tsammanin haddi ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da shi shi kuwa shi babban zunubi dole sai da tuba domin Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai tuba ba wannan sa daga cikin azzalimai saboda haka in mutum ya aikata babban zunubi in bai tuba ba yana cikin azzalimai kenan amma sauran ƙananan zunubai su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kun sayi sayyi'atikum in kun bar manya-manyan zunuban da aka hana ku to za mu Allah ya ce zai gafarta muku zai kankare muku wato ƙananan zunubai su ne a sayi sayyiat hmm. to wannan sharaɗin ba wai kar mutum ya ce don yana yin sallah kar mutum ya ce dan yana yin sallah shikenan kenan a dukkan dukkan masha'an da ya aikata ai Allah yana kankare sallah kafara ce ga dukkan laifukan da aka aika daga aika aikata wannan kuskure ne kamar yadda ina ji a jikin karatun malam Jafar wata fatwa da yace an yi masa wata mata tana tambaya cewa wani mutum yana son ta da aure ya zo ya tambaye ta yace mata su yi zina ta ce a ai zina haramun ce ce to ai in aka yi alwala an ce mutum ya alwala dukkan zunuban da ya aikata da hannunsa duk za su fita ta karkashin farcensa saboda haka ai shikenan an yi abin to shi ta yi waya tana tambaya cewa abin haka ne ta yadda ko ba haka ba ne? haga wannan mummunan fahimta ce ya sanya abu ba a mahallinsa ba abinda ake abinda ita abinda kyawawan ayyuka al'amalu saliha suna kankare zunubai amma ba dukkan zunuban da suke kankarewa zunuban da suke yafewa su ne ƙananan zunubai akwai daga cikin malaman hadisi wanda suka ce har manyan zunuban ma suna yafewa kuma daga cikin shi shine suka kawo cewa hajji man hajja falam walamyar lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya hajji bai yi rafasu ba bai yi fasikanci ba zai fita daga zikin zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi suka ce to kaga wannan ranar da mahaifiyar mutum ta haife shi ai ba shi da ba shi da ba shi da karamin zunubi ba shi da babban zunubi ballantana karami hmm. saboda haka suka ce wannan shi zahiri amma wannan aljumhur sun yi musu raddi abinda ake nufi taujihi sahihi na wannan magana shine cewa ladan da ke cikin aikin hajji wato idan aka zo aka auna shi zai yi rinjaye akan zunuban da mutum ya aikata in dai babu shirka da kafirci a ciki in hajjin karɓaɓɓe ne idan hajjin karɓaɓɓe ne to saboda haka duk su shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke fassara magana waɗannan malaman hadisi da suke cewa kyakkyawan aiki yana kankare wato hatta manyan laifuka suka ce ba wai yana kankare manyan laifuka ba a buƙatar a tuba ba a'a ranar alkiyama tunda ana yin muqasa kisashi ake a auna kyakkyawan aiki a auna mummunan aiki to idan kyakkyawan aiki mutum ya ci gaba da shi ya zamanto mai yawa to ko da akwai miyagun ayyuka da bai tubar daga gare su ba to ana kaunar kan cewa kyawawan ayyukan za su yi rinjaye a kan munanan ayyukan nasa hmm? kyawawan ayyuka za su yi rinjaye a kan munanan ayyukan nasa ko musamman saboda kan cewar kyakkyawan aiki idan dai mutum ya dawoma akan yinsa to shi zai kai shi zuwa ga waɗansu kyawawan ayyukan wanda da baya yi wanda daga cikinsu su hadda tuba sai tuba daga abinda miyagun ayyukan da yake aikatawa wallahu ta'ala ala rawahu muslim al-imam uh, abul hajjaj muslim ibn al-husayn uh, uh, muslim ibn al-husayn an-nisaburi shi rawaito shi hadisi na dubu da hamsin da uku wa an bin ibn affan radiyallahu anhu daga usman ibn affan al-umawi radiyallahu anhu al-khalifatu ar-rashid daya daga cikin khulafa'ur-rashidin dhun-nurayn wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ƴaƴansa ma ƴaƴansa har guda biyu Ruqayya da Ummu Kulsum ya fifita shi da wannan falala yana jin kunya sai ce ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suke jin kunyarsa ba hmm. Usman bin Affan kenan hmm. shine ya zo lokacin da za a tafi yakin Tabuk Ghazwatul Usra da ake cikin tsanani da rashin abin da rashin abinci da rashin abin hawa ya zo ya jahaza jeshil usra ya ba su wato abin hawa raƙuma har guda dubu da abincinsu da guzurinsu wato kamar yanzu ne za a tafi yaƙi ka zo ka kawo tankuna na yaƙi wanda za su ɗauke dukkan rundunar mutanen da irin motocin nan mudarra'at armored vehicles hmm, armored personal carriers ka sanya su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda Usman ya yi. abin ya kayatar da shi ya ce ma barra usman ma fa'ala ba'dal al-yawm duk abin da usman ya aikata bayan wannan rana ba zai cuce shi ba ya riga ya fanshi kansa radiyallahu anhu amma waɗansu suna kiyan waɗansu suna kinsa to ba mai kinsa sai mai kin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktuba فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا وذلك الدهر كله رواه مسلم يتي ناجم أنظر الله صلى الله عليه وسلم يناجي وباب ما من امرئ مسلم باب ونمت مسلمي تحضره صلاة مكتوبة da sallah ta farilla shi ce ma'anar maktuba maktuba alkitaba ma'anarsa abin nan alfar katabal ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ay furida alaykum maktuba mafruba wato sallar farilla ta zo masa fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata alwalatta wa khushu'aha da khushu'in da ke ciki wato shine halartar zuciya da kaskantar da kai ga Allah a cikinta wa ruku'aha da ruku'unta wato rukunan da ke cikinta na zahiri illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub sai ta zamanto kankarewa ne ga abin da ya ga ike gabanin wannan sallah na zunubai malam ta kabira matsawar ba matsawar wato ba a aikata kabira babban zunubi ba wa dhalika dahra kullahu wannan dukkan zamani wato a kullu yau a kullu yau a kowace rana a kowace sallar farilla idan kai wannan to Allah zai gafarta maka to idan aka sai ka ce to ai wataƙila sai kuma ka yi sallah azhar Allah ya kankare la'asar tsakanin azhar da la'asar ba kai wani laifi ba in aka zo ba a samu laifi ba ya za a yi hmm? sai a yi ƙari kamar yadda malaman sunna suka faɗa sai a yi ƙari ba kamar yadda waɗansu yan bida suke faɗa ba cewa wai akwai wani salati da wai yake wai shi cinye saɓo yake yi idan ya nemi sabo ya rasa sai ya cinye kyakkyawan aiki don haka in dai za ka yi wannan salatin to lalle ya kamata ka ɗan rinka taɓa sabo inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya horon alfa baya umarni da alfasha wannan kaga magana ce to haka irin haka haka za ku rinka ji irin wayannan manganu daga malamai waɗanda suke akan hanyar ba akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na tambayi wanda daga cikin malaman bid'a cewa dan Allah da gaske ne kuna da wannan sai shiru wallahi shiru yayi suna cewa wai salati ne da idan kai idan baka idan idan kana yin sa dole ka rinka taba sabo in ba haka ba zai cinye mummunan aikin ka to ba haka malaman sunna da suka san alkitabu was sunna abinda suka ce idan ma a kaddara cewa sallar farilla da ita ce ita ce tafi komai tunda Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah da sallah din da magana akan sallah ne shine yafi komai idan ba ta samu zunubin da za ta kankare ba to sai ya zama to raf'un lid daraja hmm? sai ta ɗaukaka darajarka sai a ƙara maka lada a ƙara maka alkhairi wa dalika dahra kullahu wannan dukkan zamani ne a kullum to wannan hadisin kaga daga cikin abin da ya nuna mana ya nuna mana muhimmancin sabunta alwala yayin da lokacin sallah ya zo tunda kaga an ce tahduruhu salatun maktuba lokacin sallah ya shiga to fa yuhsinu wudu'aha ko yana da alwalar to ya kyautata alwalar tasa shi yasa a maza Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa haka ya kasance yana yi sai a fatfu makka ne sannan yayi sallah hudu da alwala guda daya domin al'ummarsa su sani cewa sabunta alwala da kowace sallah ba wajiba bace amma kasancewar ita kanta alwala ibada ce wadda take kunshi da kankare zunubai da ƙarin daraja da buɗe maka kofofin aljanna ka shiga ta kowace kake so tunda idan kai kamar da ya so a hadisin Umar hmm, za a bude maka abwabul jannati samaniya idan kai bayan ka gama kace abin kai kalimatu shahada hmm? za a bude maka abwabul jannati samaniya kamar da ya zo a cikin Muslim da Tirmidhi hmm? to kaga ita kanta alwalai yinta ibada ce ko kana da ita din ka sake yin ta ba za a ce wai ba a yin alwala sai ga wanda ba shi da alwala ba to wannan ya nuna muhimmancin wato idan lokacin sallah ya shigo ko kana da alwala ka sake sabunta alwalarka sannan kuma ka kyautata ta ita alwala me ma'ana kyautata alwala kyautata alwala shine ka yi ta da farlanta da sunnoninta da mustahabbanta hmm? wa khushu'aha khushu'in sallah shine kaskantar da kai ga Allah wato sallar ka ya zamanto kan cewar kana sanar da abin da kake kamar yadda zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zai salla ba abin da yake samu illa thuluthaha aw nisfaha aw ushraha hmm? ba abin da yake samu sai rabinta ko thuluthunta ko rubu'inta ko sunta ko ma ran kashi ɗaya cikin goma gwargwadon abin da ya hankalta a cikin sallarsa shine sallar da za a ce yayi hmm? akwai wanda zai sallah ya fitar da ita ɗari bisa ɗari ya zai samu wannan in ya zamanto yana tare da sallar tasa wani kuma rabi kawai zai samu wani rubu'i wani sulusi ko haka ba a ruku'aha ya kyautata ruku'inta shine ya zamanto ya samu tsamanina a cikin ruku'i da sujada da dagowa daga ruku da dagowa daga sujada tunda kaga wanda yayi bai yi wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli al musii salatu ko ma ka saki sallah don ba kai sallah ba babu fadli salati subhi wal asr babu falala sallah asbada sallar asr bayan an yi bayan malam ya bayan imamu nawawi ya kawo falalar salawatul khams sai kuma ya keɓance waɗannan salloli guda biyu saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su da falala kuma dama haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine zamu abinda ya tabbatar da falalarsa shi zamu tabbatar da falalarsa abinda bai tabbatar da falalarsa ba kuma mu tsaya inda aka tsaye da mu an أبي musa radiyallahu anhu anna أن sallallahu الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه hadisi na dubu da arba'in da hudu kenan eh, da hamsin da hudu daga abu musa abu musa sunansa abdullahi ibn qais al-ash'ari abdullahi ibn qais al-ash'ari da shi da mutanensa su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da cewa su ake nufi da da fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya kuma wanda kuka yi imani in kuka yi ridda kuka bar addinin ku to da sannu Allah ya kusa ya kawo waɗansu mutane da suke son Allah Allah yake son su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin Khaibar tare da su Ja'far Allah madaukakin sarki ya bashi dadin murya Abu Usman an-Nahdi ɗaya daga cikin al-muhadramun wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba sahabi bane amma ya musulunta daga baya shi ya ga musa al-ash'ari yake cewa wallahi bai taba jin kaya kida na molo ko na ganga ko na wani duk abin kida mai zaƙin murya mai zaƙin sauti bai taba jin abin da ya kai daɗin sautin abu musa al yana karatun alkur'ani ba yace in yana sallah da su sai su ce ina ma ya karanta suratul baqara saboda daɗin sallar Allah ya shi daɗin murya kuma yana daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da nema masa gafara Allahumma ighfir li abdika Abdullah ibn Qais wa adkhilhu mudkhalan karima haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yana daga cikin fuqaha sahaba masu sanin alqur'ani Allah ya dauka shi da sanin sa ga alqur'ani da ya je Basra in an yi sallah asuba kullum bayan sallah asuba sai ya juyo ya karanta wa mutane alqur'ani aya aya aya aya haka yake karanta musu aka gaya ma sayyidina Umar wannan maganar don sai na umar ya ji daɗin wannan sai yake tambayarsa cewa me kake yi wajen karantar da alkur'ani sai ya gaya musu ce wannan shine zatona da ku cewa abin da za ka yi shi yasa yawanci mutanen basra daga su suka ɗauki kira'a alkur'ani ya daga cikin sahabbai guda hudu da suke fatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar da Ali da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn da Mu'adh ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari sune tun ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fatawa saboda abinda Allah ya ba su na ilimi to shi rawaito wannan hadisin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زمان الله صلى الله عليه وسلم يأتي من صلى البردين دخل الجنة وندي masu sanyi guda biyu na lokacin sanyi guda biyu zai shiga aljanna su ne albardan asubh wal asr sallah asuba da sallar asar su ake ce ma albardan wanda ya sallace su zai shiga aljanna wannan abin da ake nufi da shiga aljanna wato su sababi ne na shiga aljanna amma wannan sababi kusan a sababi yakan yakan zamanto tare da shi akwai sharadi wanda babu sharadin sababin ba zai tabbata ba abinda zai sababa ba zai tabbata ba ko kuma ya zamanto akwai mani'i da zai hana shi ya tabbata kamar alal misali baka da lafiya likita ya baka magani magani sababi ne na waraka amma zai ce sharaɗin wannan magani ɗin ka sha shi sau uku a rana hmm? in ka sha shi sau uku a rana hmm, da izinin Allah za ka samu waraka to kaga wannan shan su sau uku a rana sharaɗi ne amma kuma akwai mani zai iya cewa idan ka ci gaba da shan sukari hmm, idan kana shan sukari to wannan maganin ba zai aiki ba wato shan sukari zai hana shi aiki kaga sababi ne amma mani zai hana shi to haka nan ma wannan yin sallar wannan wato sallar asuba da sallar asar sababi ne na shiga aljanna amma akwai sharadi daga cikin sharadi din shine imani kuma akwai mawani akwai abubuwan da suke hana wannan ko da an samu sababin shine ya zamanto kan cewa kana yawan zunubanka su fi kyawawan ka ko kuma ya zamanto baka mutu da imani ba kai ridda ko kai shirka wannan sa daga cikin mawani' to shi sa wannan fahimta ta fi bisa wani takbir da waɗansu mutane malamai suke suke cewa dakhala janna ai zai shiga aljanna akhirul matab wato karshen ba zai dawoma a cikin wuta ba shine ma'anarsa wani ita ma ma'ana ce sahihiya hmm. to wannan ya nuna falalar waɗannan salloli kan cewa an keɓance su tare da cewa dukkan ayyukan alkhairi sababi ne na shiga aljanna amma su an keɓance su to shi yasa waɗansu malamai suka ce za mu fahimta daga wannan hadisin cewa muwa kiyaye sallar asuba da sallar la'asar sababi ne na samun kyakkyawan ƙarshe domin wanda ya samu kyakkyawan ƙarshe al'amal bil khawati wanda ya samu kyakkyawan ƙarshe shine zai shiga cikin aljanna ba zai shiga cikin shine zai shiga cikin aljanna dan za a tashe shi a cikin aikin na ƙarshe da ya samu man man asha ala shay mata alaihi wa mata ala shay ala shay bu'ita alaihi insha Allah wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu akan sa za a tashe shi insha Allah wannan an an ruwaito shi daga daga magana wanda daga cikin tabi'in na ahlul basra waɗansu ma suna ɗaukaka ɗaukaka magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan muwadaba akan sallar asuba da sallar La'asar tana sa mutum shiga cikin aljanna wannan mutlak ne ba a kayyade da cewa sai kai a cikin jama'a ko kuma kai kai kai kadai ba abinda dai ake nufi ka kiyaye wannan salloli din hmm? batun yin su a cikin jama'a wannan kuma wani abu ne wanda zai zo daban amma dai kiyaye su yadda baka tozarta su ba domin ma'anarsu ma'anar yinsu ne ka yi su a cikin lokacinsu ba tare da ka zamanto cikin wanda zai zamanto yi rafkanwa sai lokacin ya kusa fita ka je kai ba sai ka faɗi cikin wawailun lil musallin na hum an yin samu ka zamanto cikin wanda yake tariku sala tariku sala ba shine wanda ya bar sallar da baki ɗaya bil kulliya ba shine wanda zai bar ta har lokacin ta fita to ma'anar da ake nufi a nan wanda ya sallaci asuba da la'asar wato wanda ya kiyaye yin su akan lokacin su bai fitar da su daga lokacin su ba wato wannan sababi ne na shiga aljanna wato kenan kun ga wannan yana daga cikin abin da mutum zai kiyaye ya lizumta in yana so ya sami kyakkyawan ƙarshe وعن أبي زهير أمارة بن رؤيبة, رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر دقى أبو زهير أمارة بن رؤى وانا حديثي ندبو دهمسن دبير كينا دقى أمارة بن رويبة رضي الله عنه يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lan yali jannar ahadun salla qabla ash shams wanda duk ye ahadun salla qabla wanda duk ye salla qabla ash shams kafin hudowar rana lan yali jannar ba zai shiga wuta ba wato ya kore masa shiga wuta ma'ad dakhilin tare da wanda zasu dawo ma a ciki wa qabla ghurubiha da kuma wanda yayi kafin fito hudowar rana eh, kafin faduwar rana qabla tulu'i shams ana nufin salatul fajr wa qabla ghurubiha ana nufin salatul asr wanda ya kiyaye waɗannan salloli yayi su akan lokacin su to lan yali jannar eh, ba zai shiga cikin wuta ba walaja yaliju asali yauliju ne to amma sai a ce yaliju saboda abin nan a a sukun in ya haɗu tare da harafi na kisra sai a yi naɗalin kisra zuwa gare shi kamar inda ake cewa ya bi'u maimakon ya bi'u to wannan asali walaja shine shiga kamar inda ake kamar inda zo a hadith bismillahi walajna wa bismillahi kharajna ko da ke wannan shiga da'if ne a walajna ai shiga to ba wanda zai shiga cikin jahannam wanda duk ya kiyaye sallolin nan na azhar da la'asar ba zai shiga cikin wutar jahannama ba wannan shi ma dalili ne asuba da la'asar hmm? shi ba zai shiga cikin jahannama ba wannan shi yasa aka sallar la'asar tana da keɓantattar falala don kashe salatul wusta a wajen jimhurin malamai kuma shine wanda hadisi ya tabbatar kamar yadda zo a hadisin Ali ibn Abi Talib da hadisin Aisha radiyallahu anha a hadisin Ali da yake cewa suna an salatul wusta salatul asr sun hana mu sallar sallah wadda ita ce mafi daukaka mafi al al-fudla mafi falala ita ce sallar la'asar kaga aka zo da tafsirinta imam malik yana cewa salatul wusta ita ce salatul subh al'ayyat halin salatul subh da salatul asr suna da ke kibantacciyar falala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wa an jundub bin sufyan bari mu karasa alaihi ba to mu karasa babin ko وعن جند بن سفيان رضي الله وانا حديث رواه مسلم امام مسلم يرويته شي وعن جند بن سفيان رضي الله عنه دغ جند بن سفيان وانا ان داسا باشي زوا ga kakansa ne sunansa جند بن عبد الله بن سفيان البجلي الله يدده shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man salla subha fa huwa fi dhimmati Allah fanzur ya ibn adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi shay' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sallar asuba fa huwa fi dhimmatillah wannan yana cikin amanar Allah yana cikin kiyayewar Allah yana cikin lamunin Allah Allah ya lamunce masa yace kar a taba shi fanzur ibn adam to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka lura ya kai dan adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi shay kada ka kuskura Allah ya nemi ya kama ya neme ka ya nemi haƙƙi a wajenka saboda ka tozarta amanarsa saboda ya ba mu wani amana kai kuma ka je ka banka da wannan amanar ka tsoratar da shi ka halakar da shi ka kwace dukiyarsa ko ka ci mutuncinsa shi ya sa a ƙarshen hadisin kamar da ya zo a cikin riwayoyi biyu na sahih muslim fa ya wa yakubbuhu fi nari jahannam domin duk wanda ya haka Allah shi zai bibiye shi har sai ya kama shi sannan ya kifa shi a cikin wutar jahannam wanda ya sallah asuba kenan saboda haka wato musulmi musulmi ba karamin matsayi yake da shi a wajen Allah ba shi yasa yana daga cikin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake safa da yamma Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada rabb kulli shay'in wa malikaha كل أعوذ بك من شر sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi سوءا aw أجره ila muslim daga cikin addu'a yake ina neman tsarinka da na tsuruwar ta wani mummunan aiki a kaina ko kuma na kai shi zuwa ga wani musulmi wato na yi mummunan aiki akan wani musulmi saboda musulmi musamman wanda yake kiyaye sallah sallar asuba to mutum ne wanda yake ciki Allah ya lamunce masa ya tsare shi ya bashi amana ya ba shi amana kusan yadda tsarin wato abinda yadda za ku fahimci tsarin zimma din nan take al'adar larabawa idan mutum yana yawo ya zo ya shiga wani bakon waje to da shi kansa da dukiyarsa ganima ne za a iya mai da shi bawa mai karfi wanda ya fi karfinsa a kwashe dukiyarsa a kwashe iyalansa da matansa da 'ya'yansa a mai da su bayi to shi yasa idan zai shiga gari wanda yake bako sai ya nemi wani daga cikin mutanen garin ya ce ya bashi jiwar ya bashi tsari kamar yadda ake ba wa mutum visa in zai shiga gari in aka baka visa an baka izinin an ce ka shiga garin kana da yanci kana da tsari duk wanda ya maka wani abu doka za ta kama shi to su ma da haka ake a jahiliya cewa idan mutum zai shiga gari sai ya ce to ina karkashin wato tsarin wani kariyarsa to duk wanda ya taba shi to kamar ya kulle yaki ne tare da wannan sun shiga cikin yaƙi tare to wanda ya sallah asuba to ya samu bizar Allah ta kariyarsa da amanarsa wanda suka kashe ɗan'uwanmu sun shiga uku shi yana cikin sallar asuba suka yi ta'arrufi gare shi Allah nan a cikin hadisin yake cewa bishai da wani abu ya kawo ta da wato da tasgiri don nuna wato mafi karancin abu na cutarwa kar ka kuskura kai ma wanda yake cikin wato kariyar Allah wanda ya sallah asuba musulmi ko a mutuncinsa shine ka kalle shi ko da da harara ne kar kai dan in kai haka ka ci mutuncinsa ballantana kai masa zunde ko ya fice ballantana kuma ka saki harshenka a kansa ka zage shi ka ci mutuncinsa ko ka ɗauki dukiyarsa ballantana kuma ka taɓa lafiyarsa ballantana kuma ka taɓa ransa wato ka abin ka halaka ransa wannan ya nuna mana falalar sallah asuba kenan wato ko da baka nemi tsarin Allah ba da addu'a kana yin sallah asuba ka shiga cikin kariyar Allah wannan kariyar Allah qadaran wa shar'an idan kai sallah asuba Allah zai baka kariya wato zai kiyaye ka din zai baka kariya saboda haka idan ka ga Allah idan ka ga wani abu ya zo ya keta wannan kariyar ta Allah to ranar alkiyama Allah zai maka hisabi da wanda ketara wannan kariyar dan Allah ya riga ya baka ita bai tsare ka kuma shar'an wato da umarni na Allah cewa wanda ya sallah asuba ku bashi kariya wanda duk yayi sallah asuba to ku kare shi ku kare mutuncinsa da dukiyarsa da lafiyarsa shine ma'anar dhimma fa huwa fi la ay qadaran wa shar'an rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadith hadisi na dubu bakwai. an abi ta radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ji da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar yata'aqabuna fikum mala'ika mala'iku bil-lail na dare wa mala'ikatun bin-nahar da mala'iku na rana yata'aqabuna fikum suna bibiyan juna a cikin ku wannan ya zo da lugar da ake cewa lugar akalunil barari lokaci ta larabawa bisa wato ka'idar larabci idan ka zo za ka kawo fi'ili ya zamanto wanda zai zo bayansa ba mufradi ba ne jam'i ne ko mutum biyu to sai ka yi jiridin fi'ilin ya zamanto shi kaɗai kamata a ce ya ta'aqabu fikum mala'ika shine wannan almashhur almuntashir a cikin lugar larabawa wa jarridil fi'ila idza ma usnida wajen aw jam'in fada shuhada kamar da ibnu malik yake wa al fi'la idan ma usnida li ithnaini aw jam'i idan ka jingina fi'ili ga mutum biyu ko jam'i to kamar da fi'ilan ya zamanto mujarrad shi shi kadai ya zamanto na sigar mufrad wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu amma a lugar larabci akan ce sa'ida az-zaidan sa'idu az-zaidun wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu to in aka yi wannan sai ya zamanto wannan alif din da wawu din sai ya zamanto kamar yadda ake cewa qamat indun wannan luga ce shi yasa ake ce mata lugat akalunil baragit wata kabila ta larabawa suna da wannan kaga mai maimakon su ce akalanil baragit sai suka ce akalunil baragit amma ibn malik imamun nahawu shi sai ya fi ladabi ya ce lugatu ya na fiku sai ya amfani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya zo a wannan lugar tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma ya san dukkan asalibul kalam na larabawa saboda haka ya zo da wannan uslubi na wata kabila ta laraba da ake ce musu bilhari wato mala'iku na dare da mala'iku na rana suna yin suna bibiyar juna atta'a atta'aqib shine wannan ya zo sannan ɗayan kuma ya tafi in wannan ya zo sai ɗayan kuma ya tafi in wannan ya tafi ɗayan kuma ya zo wannan in ya zo wato ya mare gurbin ɗaya to akwai mala'iku shi yasa aka kawo shi da shi da tankir akwai waɗansu mala'iku na dare da waɗansu mala'iku na rana da suke bibiyan juna a tsakaninku ta yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr suna haɗuwa a sallar asuba da sallar la'asar lokacin da za su zo su haɗe da juna thumma ya'ruju alladhina batu fikum sannan waɗanda suka kwana a cikin ku sai su hau su taka su hau sama fa yas'aluhumullah sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim Allah alhali ku Allah ya fi su sani ya san abin da ke gudana a sama da ƙasa amma sai ya tambaye su saboda ibada ce wannan tambayar tasu da amsawar ibada ce tasu eh, ita ce ibadar su da tasbihin da amsa da Allah ya ce musu ku yi kaza su yi wannan ita ce ibadar tasu to sai ya tambaye su mm, kaifa taraktum ibadi yace a wani hali kuka bar bayina fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun mun bar su alhali suna sallah wa ataynahum wa hum yusallun mun zo musu mun same su alhali suna sallah eh? wannan akwai istifar a cikin riwaya kaga an ambaci wanda da suka kwana ne kawai ko eh? kaga wanda suka kwana suka ce taraknahum wa hum yusallun mun bar su suna sallah eh? wa atainahum wa hum yusallun da la'asar kuma da muka zo mun same su suna sallah to sai su kuma na la'asar su kuma sai su ci su ma haka za su faɗa su ma haka za su ci mun bar su da la'asar suna sallah mun zo musu da asuba suna sallah tunda na la'asar za su zo da asuba ne wanda za su tashi da la'asar za su zo da asuba wanda za su tashi da asuba za su zo da la'asar lokacin suke haduwa na dare su zo da la'asar na rana su zo da asuba waɗannan mala'iku as-sahih ba al-hafaza bane waɗansu malamai suna cewa su ne masu rubuta ayyukan bayi an ce wannan ba su bane wannan dai suna daga cikin wato mala'iku na jinsin da ya wajaba bi imani da su kun san imani da mala'iku ana imani da mala'iku jumlatan mun yi imani da mala'ikun Allah to amma kuma akwai imani da mala'iku bit tafsir su ne waɗanda Allah ya bamu labarin su a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin su a cikin hadisi mai imani da su mai imani akwai jibril mai imani akwai mika'il mai imani akwai israfil mai imani akwai khazinul akwai khazanatul janna wa qala lahum khazanatuha mu imani akwai hazana tunna mu imani akwai masu rubuta ayyuka alhafaba ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to daga cikin wanda muke imani da su saboda sunna ta tabbatar da su daga da ingantacciyar riwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗannan almutaaqibun waɗanda suke bibiyar juna masu sauka da dare masu sauka kuma masu sauka da dare da masu kuma sauka da rana waɗannan ya nuna mana wato muhimmancin waɗannan salloli sallolin asba da sallolin sallar asba da sallar la'asar domin lokacin suna suna su ake kaiwa shaidar mutum ga Allah kan cewa an same shi an zo an same shi a cikinsu kaga wanda suka zo suka same shi baya sallah a wannan lokacin wace shaida za su gaya ma Allah an zan an same shi a cikin al-ghafilun lokacin da ake ɗaukaka ayyuka lokacin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son yin ibada ya ce yana son yin azumi ranar alhamis da ranar litinin aka ce me yasa aka tambaye shi hadisin Abu Qatada yace domin a lokacin ne ake ɗaukaka ayyukan bayi na wannan mako a eh, da alhamis ake ɗaukaka ayyukan bayi to haka zalika lokacin da waɗannan mala'iku suke tafiya Allah yake musu tambayar hmm, lokaci ne na ibada to shi yasa ake son a kiyaye wannan ibada kuma lokaci ne na salloli wanda suke masu wahalar yi sallar asuba lokaci da ake jin daɗin bacci sallar la'asar lokaci da ake kulla cinikayya ake fafutukar nema ba a da lokacin da za a yi wani abu saboda kana ganin in kaɗan saurara hmm, safakar za ta tafi dil ɗin zai tashi saboda haka ba za ka iya saurarawa ba to amma wanda ya hana kansa wannan ya tun daga cikin rijalun latin zihin tijaratun wala bai'un an la to kaga shi kenan ya shiga cikin waɗanda suka samu wannan alkhairi a ya kamata mu karasa hadisin na ƙashe wannan hadisin kuma daga cikin abubuwan da yake nuna mana yawa wannan hadis din yana nuna mana ɗaukakar Allah maɗaukakin sarki uluwullah Allah maɗaukakin sarki yana da ɗaukaka uluwu zat wa uluwu shifa shifarsa maɗaukaki ya ce zatinsa maɗaukaki ne maɗaukaki ne a ma'anar ɗaukaka ma'anawiya da kuma ɗaukaka haƙiƙiya shi yasa mala'iku tashi sama suke su je saman su je domin Allah yana saman al'arshi wannan ya daga cikin istidlal yana cikin hadisan da imamul bukhari ya kawo a cikin kitabut tauhid dan ya tabbatar da ululahi ala khalqihi daukakar Allah burbushin yau saboda malaiku za su tashi har su je inda Allah madaukakin sarki ya musu iyakarsu da ba sa ketarewa sannan sai Allah madaukakin sarki ya musu wannan tambaya a sai hadisi na wanda yake daga shi sai na karshe na dubu da kenan ko wa an jarir ibn abdullahi bajali radiyallahu anhu daga jarir ibn abdullahi bajali Allah ya dare shi yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylatal badr sai ya duba sai ya kalli wata a wato daren cika daren goma sha hudu kenan daren da wata yake cika wato da daddare ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da rana ba tunda ya kalli watan gashi a daren cika فقال شيخي صلوات الله وسلامه عليه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر كو للي ذاكو ذاك أبنججنكو كمر يندك تيغن ونن ونن وطا لا تضامون في رؤيته لا تضامون ونن كلمر أني رواية riwayarta لفزي أكو لا تضامون كما يندي يزوء ya ونن أي لا يضيم بعضكم بعضا ساشنكو ba'dukum ba'da wato kaima wani cuta ba ba zai cuci wani ba ta hanyar wato kokawa da turereniya la damun ai la zahamun ba za a sanya ku cikin wato turereniya ba la damun hmm, bi fathita ai la ba kwa kokawa da juna dukkaninsu dai ma'anar shine cewa wato tashbihin ganin ba wai ana kamanta ganin mu ganin mumine ga Allah da kama wato cewa ba ana kamanta wata da Allah ba ana kamanta ganin mumine da Allah kamar yadda suke ganin wata ba tare da turereniya ba kaga za a gani wata zaka ce wani kauce ka bani in gani ka kare mu akwai wanda zaka ce ka kare mu a wajen ganin wata eh. ai ba kamar ganin ba kamar ganin sarki ne in ya zo wucewa ba hmm? shi ganin wata baka ta bukatar wani kace kauce ka bani in gani hmm? to haka za a ga Allah madaukakin shi haka ganin Allah zai zai kasance babu turereniya babu wanda zai kare ma wani gani hmm? la tudamuna fi ru'yatihi ba kwa samun wata wahala ko turereniya wajen ganin sa fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan kuka idan kuna da iko Allah tughlabu kar a rinjaye ku ala salatin qabla tulu'i shams akan kar akan ku yi sallah kafin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma kafin ta faf'alu to ku aikata haka wato in kuna da ikon ya zamanto kun yi sallah kafin hudowar rana da kafin ta ba tare da kun yi jinkiri ba to ku yi haka wannan ya ba wato yana daga cikin hadisai da suka fi kowanne bayyana falalar sallar asar da sallar asuba domin kolin alƙoƙolin martaba a cikin aljanna shine ganin Allah maza Allah Maɗaukakin sarki ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da kyakkyawa me yake alhusna anan aljanna hmm? aljanna wanda suka kyautata suna da aljanna to wa ziyada da ƙari menene wannan ƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ziyada din shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ganin Allah ya fi aljanna ƙari ne akan aljanna to kaga in abu wato ga abin da zai sanya ku ku samu ganin Allah shine kiyaye sallar kar ku yadda ku kuskura ku yi jinkiri wajen barin sallar asuba da sallar al'asar saboda haka wanda wannan ya komai nuna falalar girman su wato kiyaye kiyaye sallar la'asar da sallar asuba suna daga cikin abin da suke sanya sanya mutum ya samu ganin Allah tabaraka wa ta'ala ganin Allah babu ni'ima da ta ta hmm. ganin Allah da ya tabbatacce ne ko babu ni'ima da ta ta kamar yadda ya zo a abin nan a hadisin Abdullahi ibn Abbas duk da yake isnadin sa da'if ne amma yana da shahid yana da abin yana da shahid daga hadisin wanda daga cikin sahabbai cewar mutane za su rinka ganin Allah gwargwadon ayyukansu wanda yafi wanda yafi kowanne wanda yafi kowanne matsayi a cikin aljanna shine wanda zai rinka ganin Allah kullun safa da yamma gudwatan wa ashiya kullun safa da yamma zai ga Allah amma abin da yake gama garin yan aljanna suke kowa zai samu gama garin yan aljanna ake samu na ganin Allah shine ranar juma'a shi yasa ake ce mata yawmul mazi ranar ƙari domin ita ce ranar ganin Allah akwai ranar juma'a a cikin aljanna juma'a ba kawai anan take da duniya akwai ranar juma'a a cikin aljanna ita ce yawmul mazi ranar ganin Allah to wannan shine gama garin yan aljanna suke samu to masu hannu da shuni na aljanna kuwa elite na aljanna su ne masu ganin Allah gudwatan wa ashiya safa da yamma to abin da zai kai mutum ga samun wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu muttafaqun alaihi wannan hadisin muttafaqun alaihi a cikin bukhari da muslim ah, wa fi riwayatin fa nadara ila al-qamari laylata 14 sai ya kalli sai ya kalli wata a daren 14 wato ranar 13 daren 14 dama wata yana cika daren goma sha hudu da daren goma sha biyar da daren goma sha biyar da kuma daren goma sha shida وعن بريدة دق بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الله يدد شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من ترك صلاة العصر فقد حبط من, تر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وان دي بس صلى العصر وانا ايكن سياباتي aikinsa an soke shi baki daya wannan kamar yadda ibn rajab ya ce malaman salaf sun tafi akan cewa ma'ana wato aikinsa an lalata shi gabaki ɗaya aikinsa ya lalace banda imani shine bambancin ahlus sunna da alkhawarij alkhawarij sai su bata aikin hadda imani to ahlus sunna ba sa bata imani domin imani baya baya warwarewa sai da shirka ko kafirci amma wanda ya bar sallar la'asar aikinsa gabaki ɗaya Allah ya raba aikinsa gabaki ɗaya ya rushe wato mai ma'anar barin sallar la'asar ka bar ta har lokacin da ya fita wani ya daga cikin abin da ya fi komai tsananin wa'id akan sallar la'asar kuma kamar yadda waɗansu sun yi tawili amma kamar yadda ibn rajab ya ce babu bigiran yin tawili kuma ya saba abin da salaf suke akai waɗansu suka ce abin da ake nufi sallar la'asar wato fakat habita amaluhu ai fakat habita salatu sallar ta sallar asar ta bashi me amfanin a faɗa hmm? a ce da dama bai samu sallar ba ai babu wata fa'ida a cikin haka shi sai ce wannan za'ifi ne maganar salaf shine kan cewa wato a zahirin hadisin za a tafi abinda ake togaciyarsa kawai saboda su dalilai shine imani shine kadai ba zai baci ba amma idan mutum ya kuskura ya bar sallar la'asar da gangan kamar yadda waɗansu riwaya suka yi tar tarkin da cewa muta'ammidan da ganganci da gangan yana sani har lokacin ta ya fita faqad habita amaluhu sa gabaki daya ya lalace ya baci wal iyadu billah Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nishantatta abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu ladan ya bamu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wani Allah amfani da wayar salula nasiha domin suna damun mutane a waje ne eh, kwarai wannan mula'aza ce muhimmiya mutum zai iya sanya ta a in baya so ya kashe zai iya sanya ta a silent ko kuma ya sanya ta a vibration za ta rinka jijjiga yadda ba zai zama to ya shiga cikin haƙƙin ɗan uwansa ba a wannan kuma tambayar a kamar addu'ar da ake karantawa yayin shiga gida ruwayar bismillahi walajna da'ifiya ce wacce ce sahihiyar jazakallahu khairan wannan tambayar dan kai mun tambayi riwaya da take da'ifiya shine allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal makhraj amma riwayar bismillahi walajna wa bismillahi kharajna ce su fitar baki ce yasa na faɗa eh, sahihiya ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna riwayar allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal makhraj ita ce wadda take da'ifiya wallahu ta'ala a'lam to alhamdulillah a ni abubuwa ne farko abin da ya shafi hadisin da sallallahu alaihi ya bayani akan Allah wanda ya salla ba a cikin jama'a da wanda ya salla a cikin jama'a yadda wani ya zo wuyan shakan lokaci ina kare Allah kuma cikin bayanin malam shi ya so ka ci ga shi ma jafar na cikin sallah ba ka za ka kashe shi shi wani ya ce ka wani irin kariya ne kuma har a je mutum na cikin su gyara a kashe shi ko ba haka ba haka za ku fahimta shi kuma da ya kokari ya so ya nuna maku nau'in kariya kariya in mai zamana kamar yadda ake cewa salama ne mutum yayin da nake assalamu alaikum ma'ana aminci ya tabbata a gare ka ka kubuta da duk sharrin da ya fito daga gare ni ita ba ko aminci ya tabbata daga ubangijinka Allah ya kare ka da aminci sababu zai same ka kare Allah ma'ana Allah ya kare ka kana cikin kare Allah Allah zai kare ka da duk abin da za ka yi masa na sako sallar asuba da lasar da kai Allah zai kare maka Allah zai kare ka ba wanda shi ka sa kai wani aikin da a zo a gani a saka cikin ta ba kare Allah Allah yana cikin kiranka yake jiranka ka mutu wannan lokaci saka cikin iman sai wadannan hadisan da ya zo baya za su nuna cewa duk wanda ya mutu wanda ya sallah asuba wanda ya sallah a lokacin guda biyu ma'anar la'asar da sallah asuba a lokacin sanyin ya shiga aljanna Ma'anar Allah yana kare kare kowane aikin da zai sa ka shiga wuta yayin da kai sallah asuba da sallar la'asar ma'anar Allah jira yake in ka mutu zaka shiga cikin aljanna ko ka ce kariya Allah yadda malai saki maimaitawa ina cikin kariya Allah ma'anar Allah ya kare shi shi abin da Allah ya kaddara cikin kaddararsa bayan da za a yi ya ci zai same ka ko a cikin su gidan shi shan ya same ka kamar ramadan ne Allah ya nuna cikin ramadan ina sa iblis da shaitan da abin da sai kare su amma na su wannan lokaci a ga dan yiwu na sha lokacin ramadan ka ga mutum ko wani ajami ya taba shi to an taba ajami an kulle su ina mai wiwi ya san dama yake sha ina kuma mai wanda ya kasance wani ajami taba shi wannan kaddara aka kaddara shayi wannan ba zai kuta ba to na biyu shi na abin da malaye mangana abin da ya shafi sallah ba da sallah asar mun lura ba sallah da ke wahajin mu kuma wannan lokaci musamman mun talakawa masu kwana a waje da zafi ke wahajin mu mutum zai ta birgima bai samu sallah asuba ba ita birgima dare ya yi dai asuba wani nasi mai ke kasa wani bayan yana kasa shi ka mutum na ilimin share ne tafi sallah asuba ga bala'in talauci shi bai samu damar yin bakin ba kuma ko waje da yake kwanan da akwai agogo mai kyau a nan sa dan ko yanzu zai ciro shi take shi da ka duk ko yana cikin azaba Allah ke kuma ka wuce sallah asuba a sallah asuba da sallar lasar ka duba cikin hadisin ya kasamu Allah ya kawo mana abubuwa guda uku ne farko ya mana lale wanda ya sallah asuba da sallar lasar dan aljanna she kuma kamar ka riga ka shiga ka gama na biyu she kawai wanda ya yi sallah wanda ya kuskure ya bai sallah la'asar da sallah asuba bai yi shi har lokacin ya ba ruwayan mota maliki ce a cikin ya ce kamar ya rasa autar ahlahu ma'ana ya rasa iyalinsa zai rasa iyalinsa da dukiyarsa da duniyan baki daya ya masa alheri ya rasa sallar sallar asa wannan ruwaya na muwatta maliki wa'idi ne wanda ya rasa wannan lokacin ka ga in baka yi ba ba niman kawai ta rasa ba a'a za maka ba na uku kuma shine ganin Allah ranar tashin kiyama saboda yi wa sunnan fa yadda muke gani sunnan ibada ne ba wanda kai manzo Allah wani ya gama sallah ya gama sallah yadda muka hamsa salawati ne saboda wani kawo da sunna ko irin zikirin ma baya yi ana ce salama da sai ka allura ka masa ce ta shafi ko subhanallah subhanallah guda 33 walhamdulillah wa Allah ko baya yi ko irin da yayi ayatul kursi wanda hadisi ya tabbata kai ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu لهم ملك ولا lahum hamdu على كل شيء قدير لا اله الا الله mukhlisina lahu din wa ذكر ودنا irin waɗannan zikirin da manzo Allah yake wala wani yana kuma sallar yana kuma sallar shi tashi baya waɗannan zikirin da manzo Allah yake komai duk mai ba da wanda Allah ya bashi dukiya kawai ke samu wannan ladan shine mutum subhanallah guda 33 walhamdulillah guda 33 Allah akbar guda 33 tun da kawai gari wani ko na mutum bai ba da sadaka ba amma duk wanda ya yi waɗannan a cikin sallah wannan da asar a zahar maghrib isha duk wanda ya waɗannan abubuwan to ba wanda zai kai shi wanda ina da duke yana yi tare da saboda sunnan nan ba ta waye masallaci ke yi ba wani yana gama sallar shi shi a lura kamar da ya tashi ba bai salata annabi ba cikin tashahudin sa ba bai sai waɗannan mato tsara ne duniya da lahira saboda haka ina jakun ku mu koma mai sulhu da Allah da abin da muka karanta mun ga aiki da shi Allah ya fi mana da ku baki daya kuma kun ji karatun ku rinka zuwa don ku samu amfanin karatun domin isa da sunna don mu gan cewa mutu akan wannan sunnan da muke yi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam bashir kuma muna maka godiya Allah ya tabbatar da ke da wannan dawama wannan kokai kuma Allah ya karba bashi Allah